وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم bayan haka yan uwa masu bibiyan wannan shiri mai albarka shirin mu koyi karatun tajwidi mu koyi karatun alkur'ani kama anzalahu rabbuna subhanahu wa ta'ala ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fi hadha liqa wannan shine darasinmu na goma kenan wanda a darasinmu da ya gabata mun yi magana akan ahkamul isti'azati wal basmalati was sura idan mutum ya zo zai fara karatu yana so ya yi ta'awuzi yana so ya yi bismillah yana so ya kawo sura fa bayyana kama bayyana ulama mun yi magana irin yadda malamai suka magana kan akwai arba'atu aujo mun yi maganan katul jami'i mun yi maganan wasu jami'i mun yi maganan Eh, wasila sun mawakafin sannan mun yi magana wakafu sun masila yau din Allah yadda za mu yi magana a kan hukumul isti'azati a hukumul basmalati bai na suratai hukumu albasmala bai na suratai hukuncin yin bismillah amma ba a farkon karatu ba watan tsakanin waccan sura da wannan sura idan mutum ya gama sura zai shiga wata zai yi bismillah me ya kamata lilbasmalati arba'atu awjuhin huna bismillah tana da fiskoki guda hudu anan thalathatu awjuhin Ja'is? wa wahidun bairu ja'iz amma a cikin hudun guda uku ya halatta ya yayi a wajen malamin alkur'ani amma guda ɗaya baya halatta wajen batil baya halatta mutum ya yi lokacin da yake karatun alkur'ani idan ata bil basmalati baina suratayn aljaizu ha? fiskokin da suka halatta mutum ya yi. su ne kamar haka na ɗaya akwai qat'ul kulli ƙat'ul kulli an ce shine yankewa tsinkewa rabewa shine alqat'u to a yanke duka a rarrabe duka a fidda tsakani shine qat'ul kulli da wajhul awwal hadha jaiz to ya ake yin qat'ul kulli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 فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا إذا ناقم سورة النسر سينتي بسم الله الرحمن الرحيم هنا جانو باشي نزيع سينتي تبت يدا أبي لهب وتب yanzu na yanke na yi numfashi da na gama suratun nasri na yi numfashi na yi bismillah na yi numfashi sai na shiga sabuwar sura suratul masadi masadi idan wannan na yi ƙaƙo'an kulli na yanke su duka kenan na yanke suratun nasri na yanke basmala na yanke suratun masar wannan shi ne ake tama ƙaƙo'an kulli abin wajen jais na biyu waslul basmalati fi awwali sura na hada bismillah da farkon sura shine zan karanta kamar yaya idan na dauko suratul masad ina karatu sai nace فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا سينا سيا نين باشي سينا تي بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ينزو لا يوصل البسملة في أول السورة إذا انقطعت suratan nasri ثم وصلت bi بأول surati المسد yanzu da na zo na gaba suratul nasri sai na tsaya na yi numfashi amma da na zo da na yi bismillah sai na haɗa ta da farkon suratul masad wannan shi ne alwatu hussari wa huwa hunjaris wannan fiska na biyu ne shi ma kuma ya halatta a yi haka kamar yadda ya halatta kai kafa ulkulli ya halatta kai kafa wasu albasmalati fi awwal su wajihi na uku waslul kulli ka hada duka kamar yadda muka yi a wancan na akamul isti'aza wal basmala akwai sil sil ma'ana silil jami'a wa hadha aidan silil jami'a sai mu yi kamar haka fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaban bismillahir rahmanir rahim tabbat yada abi lahabin wa tabb yanzu wasaltu آخر سورة النصر مع البسملة ثم وصلت البسملة مع ماذا؟ مع أول سورة البسط yanzu kenan na hada ƙarshen suratul nasri da bismillah na hada bismillah da farkon suratul masar idan sil idan mun samu hadawa gaba waɗannan su ne salasa ta autuhin jahis diskoki uku da suka halatta ƙari'u yi amfani da ita idan ata bil basmala bai na surati wa amma ghairul ja'iz amma wajen da bai halatta mutum ya yi ba fahuwa huwa ma shi ne idan mutum ya hada akhiru surati ƙarshen sura bil basmala wa wukifa mutum da yazo sai ya hada ƙarshen sura da bismillah wa wukifa kuma ya tsaya sannan wabtudi'a bima ba'daha da ya tashi karatu bai koma baya ba sai ya fara da abin da ke bayan ta kai tsaye wannan bai halarta mutum yi haka ba wa wajhu adami jawazi he wajhu adami jawazihi annahu yuhimu anna min akhir sura za a dauka bismillah nan tana karshen sura yaya ake yi wajihin da bai halatta ba shi da mutum yi haka mun ce idan mutum ya hada karshen sura da bismillah sai ya tsaya shi ne mutum ya ce فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم سيئ سيئ إذن يسيئ كما سيئ تبت يدا أبي لهب وتب ganin lokaci ya yi eh, za mu yi matsaya in allah dai idan mun zo za mu dora a kan wannan darasi mu ƙarisa sa na hukumul basmala bai da suratai sannan mu dora wa sallallahu wa baraka ala hadar nabi karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh